Baicin noma rani da kiwon ƙananan dabbobi da matan bankuku ke yi suna kuma yin aikin fata wadda suke sarrafawa zuwa kayayyakin ado iri daban-daban. Mun tar da kusan mata ashirin da ke yin wannan aiki a kasuwar bankuku. Ɗaya daga cikinsu mai suna Rahi Ibrahim ta yi mana bayani kan yadda suke gudanar da wannan aiki da amfanin da suke samu da kuma mutanen yankunan da ke zowa sayan kayayyakin nasu. Matassan kai ne muke yi da kuma shakkuwa da albai da dai sauransu. Fata mai gashi ne muke saya, sai mu jiƙa shi da itace, mu wanke shi da bagaruwa da kuma ƙara mishi kayan gyara muna sa mishi abin da zai sa ya yi walƙiya. in mun yi ƙoƙari, a sati muna samun fata hudu zuwa biyar in kuma kasuwa ta yi kyau muna samun jika uku zuwa jika uku da rabi in kuma ta ɓaci muna samun ɗari uku 400 har zuwa 500 akwai mutanen da ke zuwa daga mali suna saye nan kuma kasar Nijar akwai waɗanda ke zuwa daga dogon duci daga kurfai in sun zo muna samun ciniki sosai in ku ba su zo ba babu ciniki kuɗin da muka samu mu fidda uwar ka kashe abin da za ka kashe sauran sai ka sayi wata dabbar ka sai dai wannan sana'a ta su ta sha da baya sanadiyar matsalar rashin tsaro a arewacin jihar talibiri wadda ta sanya mutane ba su zuwa saye kamar yadda ya kamata saboda haka matan na fuskantar matsaloli da dama in ji rahi ibrahim in ka kawo kayan aikin shi zaka iya saida shi ka samu kuɗi da ke da dama dama amma yanzu in ka tafi ka dawo ka saida kuɗin bai isan ka ina ne tashin hankalin yake ba ɗaukan da yawa tunda ba su samun shiga da su cikin daji ba su yin nisa nisa in sun ɗoka ma nan dai tsakanin su suke saidawa su dawo. Duk da yake akwai matsaloli da dama a game da aikin nasu, matan suna samun abin da suke tsira da bakunan su cikin wannan sana'a.